Barka da zuwa tashar AMD TV Hausa, tashar da ke kawo muku fina-finan Hausa, labaran duniya, labaran Kannywood, gami da labaran ban dariya da dai sauransu. haka zalika a yau gidan tibin namu ya bincika ya samu muku wani daɗaɗɗen labari na wata shahararriyar fitarciyar jarumar wasan hausa a inda ta ɗora wani zafafan hoto a shafin ta na twitter an sha wanka an sha kyau kai abun ba magana haka zalika wannan shahararriyar jaruma ba kowa bace face wacce kuka fi sani da rahama sadau jarumar ta yi fina-finai da dama na ban mamaki haka zalika kuma ta yi waƙoƙi da fitattun mawakan zamani wanda suka fice a faɗin duniyar nan kamar irin su Hamisu Bureka, Garzali Miko, Umar M Sharif. Bugu da cewar jarumar tana da tarin ɗimbin masoya maza da mata. To, masoya suna fusu ɗin hotunanta a shafin su na Twitter su ne mata fatan alkhairi. Hakan ne yasa ta fito take wa masoyanta fatan barka da sallah an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana amin summa amin. Ta daɗa da cewar amma a ci namun sallah a hankali. Masoya na gode. na gode na gode allah ibar ni tare da ku To, a inda muka cusa muka ƙara binciko muku wani shahararren jarumi a shafin Twitter wanda ake buga da shi ake damawa da shi a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Haka zalika ya ba da gudunmawa da kuɗin shi da jikin shi a cikin wannan masana'anta ba kowa ba ne face wanda kuka fi sani da Sarki Alinuhu. Wannan shahararren jarumi duniya ta san shi kuma fina-finansa sun yi shura a faɗin duniyan nan ba ma a Najeriya ba har ma a ƙasar waje ya taka rawar gani kuma ya yi abin bajinta har yau har gobe fina-finansa suna ratsa zuciyar masu kallo shi ya sa yake da tarin ɗimbin masoya magoya baya maza da mata kamar yadda masoya suke nuna mashi tsantsar ƙauna da karamci hakan ne yasa shi ma ya fito yake wa masoyin shi fatan barka da sallah an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana amin summa amin gami da cewar kada a sake wa naman sallah a bi shi a hankali a ci yanka bayan yanka nagode nagode masoyana Allah ya maimaita mana ya kara maimaita mana haka zalika magoya bayan sun ji daɗin irin kalamin da ya furta musu na fatan alkhairi kuma su nemi shi fatan nasara Allah isa ya gama da duniya lafiya haka zalika bugu da cewar jarumin ba a nan ya tsaya ba in yawo maka waƙoƙin zamani zaka iya cewa tamkar ba shi bane ci gaba da bibiyar tashar AMD TV Hausa. Tashar za ta dinga kawo muku fina-finan Hausa, labaran duniya, labaran Kannywood, gami da labaran ban dariya da dai sauransu. Ku danna subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na gida da na waje. AMD TV Hausa ta ku kuci.